Mummunar zoma ce aka ayyana cewa ta ɓarke a gidan kasan kutukale cikin yanayin bazata a kurkukun da ke ɗaya daga cikin mafi tsauraran matakan tsaro a Nijar. Wuri ne na ajiyar 'yan ta'adda da masu safarar miyagun ƙwayoyi da makamai da gaggan 'yan kife. Ya zuwa wannan lokaci ba a bayyana adadin waɗanda suka sha ba, ko da yake wasu rahotannin da babu tabbas kansu na cewa an ɗebi makamai da motoci. Tuni hukumomin birnin Tilaberi suka kafa dokar hana fita daga karfe tara na dare zuwa shida na safe. Matakin da jim kaɗan aka faɗaɗa shi zuwa illahirin garuruwan gundumar da zumar hana mutane shiga daga wasu yankunan na daban. To ko cikin wani yanayi aka waye gari a babban birnin jihar ta Tilaberi? Mazaunin Tilaberi Ibrahim Mamudu dan farar kula ne. Wannan doka da an sa mutane sun ɗauka sun rike da hannu gwi, da harkar tsaro ce yanzu da safiya ta tawaye kowa yana nan cikin harka shi kawo ba a yi komi ba tunda kowa a hankalin shi kwance kowa ya kama aiki shi in motoci sun zaka bakin inda post da police jawo suna aikin su babu wata matsala ministan cikin gida ya umarci daukacin gwamnonin jihohi da shugabannin kananan hukumomi da sarakuna da shugabannin addinai su tsaurara matakan tsaro a rai gefe an buƙaci su shirya ayyukan faɗakar da al'umma kan buƙatar bada bayanan da za su taimaka a gano 'yan kasan da suka gudu yayin da rundunar kula da bincike ta baza dakarunta don bin sawu shugaban ƙungiyar kwansai elever tilaberi ta makiyayan arewacin jihar tilaberi bubakar jallo ya gargaɗi jama'a ta bada haɗin kai mutanenmu mutanen daji da makiyaya da manoma su ba da gudunmuwa su diba su sa hankali cikin dajin ga Eh, duk wanda aka gani wanda ba a yarda da shi wanda an ga hankalin shi a tashe yake yana cikin gudu ya kamata nan da nan a samu a hada ma jami'an tsaro. A shekarar 2016 da 2019 ma an yi barin wuta a gidan yarin kutukale lokacin da aka kai wasu hare-haren da aka ɗora alhakinsu a wuyan 'yan ta'adda a matsayin yunkurin fitar da mutanensu daga kurkuku. sai dai abin da ya kana a wannan karan abu ne da masana sha'anin tsaro ke cewa akwai alamar hazo ta tare da shi dokta amadu bintu jallo mai sharhi ne a kan sha'anin tsaro wannan kaso nukutkale da cikin nijar ma akwai wuya ka samu irin ta yaya ne dan kaso za su yi su samu bindiga cikin kasan nan su kore masu gardi su shiga cikin dashi ya kamata gwamnati ya bude enquete a yi enquete a gane harkan nan kar a yi wasa da shi a gane yadda an ka yi kuma waɗanda suna da hannu suki ko ma wane ne ya kamata a yi mai hukunci yadda ana hukunci mu dan ta'adda franchement kar a yi wasa da irin wannan ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoto hukumomi ba su yi ƙarin bayani ba kan abubuwan da suka biyo bayan matakan da suka ɗauka daga faruwar wannan tarzoma ta la'asariyar alhamis zuwa yau juma'a Gidan yarin kutukale mai ɗaruruwan fursunoni na a tazarar kilomita hamsin da birnin Yamai kuma kilomita ɗari da goma da Tilaberi babban birnin jiha. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.